Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. Kamar yacce muka saba ɗaukan wata cuta mu ba da fa'ida a kanta kuma mu fito da waɗansu abubuwa da wani tanaji da muka yi a kanta ga waɗanda ta kama ko kuma ta galabaitar kai tsaye don su samu waraka cikin ƙanƙanin lokaci. Bayanin yau shine bayani ne akan abin da ya shafi ciwon suga. idan aka ce ciwon suga ciwo ne wanda yakan janyo abubuwa da dama a jiki wanda mai shi yakan shiga wani imuwa ko kuma in ce barazana ga ga lafiyarsa da kuma rayuwarsa wacce yake yi ta wajen ɓangaren ba. Ciwon suga ciwo ne wanda abubuwa da dama sukan iya haifar da su, amma abubuwa da dama sukan iya rasar da su cima takan iya haifar da ciwon shuga haka zalika waɗansu akan iya haifar su da ciwon shuga yayin da aka ce ka riski kanka a ciwon shuga wanda ya shafi akwai ciwon shuga type 1 and 2 ina nufin diabetes mellitus da diabetes insipidus Waɗannan cututtuka na diabetes su ne sukan kama mutum wanda hakan zai iya janyowa ya zamto ya samu ciwon suga bai sani ba. Ciwon suga na gado akan iya haifar yara jarirai, waɗansu kuma yakan zama familin ma gaba ɗaya sukan iya samun haka. Waɗansu kuma cimarsu ita take janyo musu su samu ciwon shuga misali jikinka yana buƙatar waɗansu sinadarai waɗanda a rana ga adadin da ake buƙata kai kuma zai zanto kullum shine cimarka wanda ba ka iya ɗaukar wani abu da zai makin ɗinsa ya zanto ya zamto an samu cikakken eh, insulin wanda zai rasar da shi ko kuma ya rage yawansa a jiki. mu ɗauki ciwon shiga da ake samun zazzaɓi na pancreas in aka ce pancreas ana kiranta balarabe yana kiranta albankariyas ita albankariyas akwai waɗansu ducts in na ce ducts akwai waɗansu hanyoyi jijiyoyi da take fitar da ina nufin insulin ko kuma in ce sinadarin da yake narka abincin akwai cells a cikin wannan pancreas da suke iya yi mata product na shi wannan sinadarin insulin ina nufin alpha cell beta cell and delta cell to yayin da aka ce wannan pancreas din ta samu zazzabi sai ya zamto tana iya gaza waɗannan cell din suna iya gaza samar da wannan insulin din wanda rashinsa sai ya haifar da shuga haka zalika ana iya samun wannan pancreas din ta zamto ta samu bad cholesterol in na ce bad cholesterol ina nufin mummunan maiƙo sai wannan mummunan maiƙon ya hau tattoshe waɗansu hanyoyi da suka shafi wanda suke fitar da shi insulin ɗin daga nan za a ga idan wannan bad cholesterol ɗin ne za a ga wannan cells ɗin suna iya samar da insulin ɗin amma babu damar fitarsa ko kuma suna iya fitar da su amma sun toshe a cikin kashi goma na su wannan hanyoyin sun toshe kashi bakwai kaga kashi hanyar nan kashi uku ita take fitar da insulin din ba zai wadatar da jiki ba to da zarar ka samu kanka akan matsala na diabetes je ka ka nemo ganyen shuwaka ganyen shuwaka kawai je ka neme shi ka rika amfani da idan ɗanye ne ka rika amfani da ganye biyu idan kuma ka yi foda ɗinsa rika ɗiban teaspoon ƙaramin cokali ka rika sha to da izinin Allah duk abin da ya shafi in ana samun ƙaranci na insulin za a rabu da shi idan an samu tattoshewar hanyoyin da ya zamto wannan insulin ɗin baya fita ina nufin hanyoyin pancreas je ka ka nemo flasko, in ka nemi flasko ka nemo ganyen dogon yaro haɗe su da flasko ɗin nan ka samu kunu ko kwanono ya ka riƙa shan cokali ɗaya so ɗaya a rana don Allah da zai hau buɗe wannan hanyar ta abin da ya shafi eh, pancreas akwai gudunmawa da mukan iya ba wa mutane wanda yake taimaka musu wajen rabuwa ma da ciwon shigan gaba ɗaya. Sun ba wa waɗansu mutane da dama sun yi amfani da shi kuma an samu muwafiƙa. Maganin ba kowanne ba ne, wannan maganin kai tsaye set ne gashi nan Antidiabetes. diabetes Da diabetes ɗin da aka same shi na gado, da diabetes ɗin da aka same shi ta hanyar cima, kai tsaye wannan yana rasar da shi. kai tsaye wannan yana samar da insulin ɗin da aka rasa a jiki kai tsaye wannan yana samar da lafiyar pancreas kai tsaye da izinin Allah sannan haka zalika wannan maganin yana inganta tafiyar jini da ɗauke waɗansu ƙwayoyin cututtuka da za su kassara jiki da hana lafiyar jikin kai tsaye da izinin Allah duk inda yake yana da kyau ka nemi wannan maganin ka gwada kai da kanka za ka ba da labari da izinin Allah